الإطلاق هذا من الفضاء فوق التقييد بالإحسان فإذا فرضنا واحدا قد هذا قد هذا نو هو فاضل الإنسان لم يوجب التخصيص من فضل على ولا نقصان ما خلق آدم باليدين بموجب من على المبعوث بالقرآن وكذا خصائص من أتى من بعده في كل رسل الله بالقرآن فمحمد أعلاهم فوقا وما الجائز الهائز الخمسين أجرا لم يحص في جميع شرائع الإيمان هل هذا في بدر في بدر أو أحد طويل وبيعة رضوان بل هذا إذ كان قد عدم المعين كانوا أولي أعوان والرب ليس يضيء ما يتحمل المتحملون لأجله من شان والرب نمو لذا مقومك كويس wancan karatun ko da muka taso ke kusan akan hanya muke na maganan fifi ko ce magana dan fi ta a wani wuri ba ka zama gaba da ka ta ba izikana zul italaki haza min ili. wanda aka ce fiyayye ce, ai ga ya kwashi darajoji da yawa shine haza min ili. فوق ذي التقييد كما دون ذاك قيده شيء بالإنسان فإذا فرضنا واحدا إن متقدر تايا فتا هذا نوعا يا ساموني بنغري لم يخصه فاضل الإنسان والنفيين كان أدم بيسان جسما لم يوجب بالتخصيص من خل عليه بي fifita keɓewa ta wajen ɓangaren fifita ba wala musawatin bai nuna daidai ake ba wala na kusanin bai nuna ya gaza ba saboda kana ai shi ne za ka duba ma kalko adama bil ne bi mujibin fadlan ala al ah, ah. Eh, halitta Adamu da hannun Allah. Amma Allah ya ɗaukaka Adamu ba, inda ya halitta shi da hannunsa, dukkan halittu ba da hannunsa ya halitta ba, amma Adamu ne sai aka halitta shi da hannun, aka Allah halitta shi da hannunsa. To wannan bai wajen wajabtar da ko ba hakan wanda aka yi kwanwarari. Ah, ba ku gani ba, wata nauyi Eh? yau kasancewa adamu an halicce shi da hannu Allah Allah halicce shi da hannunsa ya fa ko an yi kaza wannan bai nuna ya fi annai Muhammadu sannan ne Muhammadu ba irin halittar adamu ne ba to saboda kada hatta dai kai mutane su ra wajen wani abu wani wani abu wani wani abu wani banda abin da yake haifarwa ina haifar da shari'a shi yasa yalla ya da annabi Muhammad ke da tafaffe na shi Yusuf bin Matta to daga nan kar Yunus kada ku zauna kuna irin wannan fi yanzu sai ka ga yara abun bakin ciki wa'inda yaran malamai ya ɗakuwa ce da malam wani da malam wani wa fi ya faɗa ku fara wannan ba koyarwa ce ba wannan rashin hankali ne ma zallansa kaga dole yaran wancan suka ce an ce wannan ya fi za su fito su ce a tafau wannan ma yaran za su ce a tafau kaga daga nan kuma wannan wancan to dole zai nemo na kasan wannan shi ma da zai nemo na kasan kaga wannan ba alheri ba ne ba sabani na rasa inda ke dan ya ratsawa almajirai yi maka daga malami ya ba da a a ce a to ai na ga wannan gidan wani wannan gidan wani a zo abu ga su suka fi kaza idan wata rana kana jin labari an sa gidan ka ya fi gidan wata rana sai a kawo ni kuma ya fi gidan wani kuma ba gaskiya ne ba ciki ba sai ya ce daga shi annabi tun farko ya yi kirgide kada ku ce na fi wani yayin yi faɗa kan tare da cewar shi su duka amma ya yi gargadi ka ake na kuwa ne kana ce na kuwa ne ba alheri ko luga za ka ga hanyoyin da za ka koyi luga nan ba ka dai na mukabaloli na cewa da kaza da kaza wannan gefe kawo mana misali a ce maka me yake da suna da wani fito ba da wanda bai taɓa sabo ba wani ya fi wani duk wannan za zan ka gawa ke kai wannan ba bai ce ba wannan ba sai sai wannan ka duba ba har ya sun tabi ya je ya yi nisa ka ta yi kwana ya dawo a to ai ka za ka za ka zo a buga a wannan kaga in wannan ya nasara bai na kasa wancan ba wannan bai nasara bai na kasa tun da sifa ne ba mutum ne ba gashi da wani da wani ba sifa ne ko a ce to shi kenan da wunin arfa daren lailatul qadr wannan yau goman ƙashe na ramadana da goman farko na zulaji wannan da suka fi haka shi ne wannan zai ƙara ma ma ilimi zai ƙara ma bincike-bincike zai ƙara ma kaza don ba an sace ba wannan a tambayi ka take ka ba da ya ba Abdullahi zai ya faɗin amsa yanzu na jihar sanke ne ka ta fara shi yake ya ba kai tunani ba ko filan nan ko filan nan ko kalle su ka ce maka da wannan filan da wannan filan wannan ya ce ka ce a daidai suke an yi a ka ya yi a wa wasu sin ne a nan ma wasu sin so kwa ba kwabar sa da ce ina nan aka kwaba ka je ka tambayo mako nawa ne aka kwaba shi ba ba zai iya kwaba yanzu amma da da wannan zai ta ce eh, yashi an sa kwano biyar yashi ko kwano uku yashi can kare aka sa kwano uku wannan biyu saboda don ya yi ƙarfi ma bai suna dai ba aunawa ba don kibban nauyi aka samu sai samun bambanci to kawai dai an kace ma da wannan fila da wannan fila wace ta bi ka tsaya a matsayinka na gaskiya ba su san zuwa amma an za ka je ka binciko to bismillah a fara neman tawa da aka sa wannan fila sai ka kaba da a cikin manta to da ka haka amma wane wanda wane da wane wane biyu ne ba abun nan ne ba in na kun sassaka wa'annan gidajen ku je ku rusa ku. har sai da aka yi wani wata bankora eh, bankora aka waye gari abubuwa ba aka abubuwa ga shi aji ya ce kusan goma wai amma babu mace ina aji daya ba san shi ba ina aje biyu ba san shi ba ina shida yaushe ne za a sauka aje ya wannan aji ga baka wannan ajin umaru wancan ajin wani shi tuna wani irin aji kaza aji kaza na ji da shi ajin waye ga wanda aka kare ajin waye aka dawo waya ajin waye aka gaga dole makaranta ba za a taba ajiya ce ba aji ba sai dai ajin wani ajin wani wannan ba suna ne ba shi ne ne ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن man خصائص من أتى من بعده haka keɓance-keɓance wanda ya zo bayan adam yadda yi musa sanda ce ta ce sanda ce ta dutse ta haƙo ruwa sanda ce ta raba ruwa biyu wane da aka yi karfe duk an koma wannan fasa بينونة هو في كل رسل الله بالبرهان فأول كن يا أول متاني كان غرالون متاني يا أول كان غرالون الجلو كي هاز ميا غنشي كان وما يا كان تشير أنو دبن الجنو دبن كاني دبن ومحمد أعلاهم فوقا وما حكمتهم بمزية الرجحان فمحمد صلى الله عليه وسلم أعلاهم فوق أن سمع هيك وما حكمت لهم da abin da aka yanke gare su bi maziyyatar rujhan fal haizul khamsina ajran lam yaqut hadhi jabi isharat ba mutumin da ya sauki daraja kaga ai abun na mutane ke wanda rike suna lokacin da ake kinsa yana da ladan ko shahada ne ko yana da ladan shahidi hamsin na saba ko yana da ladan sahabi hamsin yana hmm? ce sahabi hamsin to shi yanzu wannan shi kana sai a ce yanzu wannan wanda rike suna yanzu ya fi sabon manzon Allah ai wani ɗan zibi ne aiki ne ya haka to za a haɗe za a kashe da wanda wannan ya ga annabi shi ko wannan bai gani ba ko kwabarin kwabarin bai da ke wancan yana da maziyan ya wuce da ba ya yi faɗa an kare annabi da shi shi wannan ba wannan ba shi wancan shi an ba da kuɗi lokacin da kuɗi ke da wahala wancan ya yi hijira wancan ya yi kaza amma wani an ce yana da ladar sahabi hamsin haza ke. bai nuna ya fi sahabi ba ba ma magana ya kai sahabi ba salha izar hamsi na ajaran ko lam yahud hafi jami shara'il imani bai kwashe shar'o'in imanin ba hal hazaha fi badari aw uhudin awid mobi ewa bai a ake rido a uh, halahaka shi ya kwashe ladan fi badar badar ka kallo su aka gaji an gafar abu di maluma shi tu uhudu ka dubi fannan yan uhudu kawil fatin ilmobi ko fata hukatta ya zai a haɗa wa'inan da wannan to kusan za a ce dai tunani ne yanzu ya nasa babu tunani kawai tunanin sama sama ake mutum tashi nan yake kallo gabansa yake kallo abin da ba a gabansa yake bai magan shi ba wa bai a tara da wa balla haza ha iz kana kan adimal mu'i nawa hum faqad kanu quli shi ya samu wannan daraja ne don ba mai tashi shi ne dalilin da ya sa samu wannan daraja su ko a can suna da mai taimaka masu ana tsaye mota za ka ce ya rasu lalla ana dubawa Allah da yamma za su ce ya Allah an kaka ba amma yanzu ba babu kawai da kwaso wahalan ka ci wahalan ka da kanka ba mai tare maka ba mai tare maka idan za ka bi mutane kada ka bi mutane a matsayin za su tare baka ba matsayin ciwo ya taso za su tare maka matsayin in wani bala'in ya taso za su tare maka ba mai tare maka yanzu ta kai ta baka ta kai ta kai eh? yanzu mu eh, duk da ba haram ba ne ba abinda ta tare farauta kwana an je farauta ta kwana can kowa ta kansa yake saboda kana bal hazaha shi wannan ya samu wannan laisa bal hazaha iz kana qad adibal mu'ina ya samu wannan daraja ne don ba ta yawa shi wahum faqad kanu ulil a'awani su kuwa sun kasance wanda ake taimakawa sannan aka ce an zaya ko eh to bari bari za alama wanne shafi na shida kwarai baiti na shida kai yadda mana ka faɗi eh, shi eh a shi ne baiti na shida kenan baiti shi ne ainihin na ɗari dubu hudu da tasa'in da nan faɗi gaba ɗaya ko eh eh bayan shi wannan fal izul khamsina ajara ko ya malaka ai lam yahus ha bai samu hamsin ba fi jami'i isra'il ibani eh yamma fito ko to Allah da fito kai mai da shi goyi ya shi a sarari.